duk duniya a yanzu ba ni da naira dubu uku haka na tashi <laughs> amma kaga hankali na a kwance assalamu alaikum da Allah jama'a mutanen da suke ta yada jita-jitan cewa wai ni ina da alaka da dangote don girman Allah ku daina wannan magana ba gaskiya ba ce wannan magana ba gaskiya ba ce ba ni da wata alaka da dangote face alakar musulunci yawa irin wannan abin kaman kashe mun ni kasuwa kuke yi akan cewa wanda suke niyyar za su taimaka mun ko wanda suke niyyar za su bani moto a cikin 'yan siyasa ko wanda suke niyyar za su bani tallika wanda zan sa a cikin fina-finai na wannan zai iya sa su fasa saboda kun ce ina alaka da mai kuɗin duniya wannan magana ba gaskiya ba ce duk mai bukatan bani talla kai tsaye zai iya bani ko taimaka min ko gudunmawa ko moto za ka iya bani ga numban whatsapp ina a jikin bidiyon nan ga su bukatan talla kaja kai tsaye su neme ni na gode maganan ni ina alaka da dan ba gaskiya ba ne da Allah a daina yada wannan jita-jitan na gode Malam Hudu mazaje ne kuma shi dadi na ne tafiyar da dadewa ne kwaraba ni da shi ai ƙarya ne da fatan kun gane Malam Hudu mazaje ne kuma shi dadi na ne tafiyar da dadewa ne kwaraba ni da shi ai ƙarya ne da fatan kun gane Malam Hudu mazaje ne, kuma shi dadi na ne, tafiyar da daɗewa ne, kwaraba ni da shi ai ƙarya ne, da fatan kun gane. Malam Hudu mazaje ne, kuma shi dadi na ne, tafiyar da daɗewa ne, kwaraba ni da shi ai ƙarya ne, da fatan kun gane. Malam Hudu mazaje ne, kuma shi dadi na ne, tafiyar da daɗewa ne, kwaraba ni da shi ai ƙarya ne. da fatan kun gane malam hudu mazaje ne kuma shi dadi na ne tafiyar da dadewa ne ku raba ni da shi ai ƙarya ne da fatan kun gane malam hudu mazaje ne kuma shi dadi na ne tafiyar da dadewa ne ku raba ni da shi ai ƙarya ne da fatan kun gane malam hudu mazaje ne kuma shi dadi na ne tafiyar da daɗewa ne ku raba ni da shi ai ƙarya ne da fatan kun gane malam hudu mazaje ne kuma shi dadi na ne tafiyar da daɗewa ne ku raba ni da shi ai ƙarya ne da fatan kun gane malam hudu mazaje ne kuma shi dadi na ne tafiyar da daɗewa ne ku raba ni da shi ai ƙarya ne da fatan kun gane